sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM da lal FM niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar biyu ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawa a shirma na karfe tara da rabi agogon Nigeria, niger Kamaru da Chadi. Ba cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yankin Niger Delta rundunar sojan ruwan Najeriya da ke Kalaba a jihar Cross River ta ce ta kama wani jirgin ruwa dankare da shinkafa. Muna kuma tafe da rahoto a kan shugabannin Fulani makiyaya a jihar Taraba inda suka ce za su ci gaba da ba da haɗin kai don kawo ƙarshen matsalolin garkuwa da mutane a jihar. sannan kuma za kuma ku ji yadda aka gudanar da murnar cin kofin zarika ruga na bana a birnin washington dc bayan haka kuma ibrahim garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ma'aikatar tsaron ƙasar turkiyya ta ce akalla mutane sha uku aka kashe a wani harin bom na mota da ya tashi a kusa da wata kasuwa yau asabar a garin tal abiyad da ke bakin iyakar siriya daga arewacin ƙasar nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin amma ma'aikatar tsaron ta ɗora laifin akan mayakan ypg wato ɓangaren kurdawan da ke cikin dakarun siriya na sdp ma'aikatar ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya akan su ɗauki mataki a kan 'yan ƙungiyar ypg ma'aikatar ta bayyana ta a matsayin muguwar ƙungiyar 'yan ta'adda dama dai ƙasar Turkiyya na kallon 'yan ypg a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda amma amurka na ɗaukar su a matsayin ƙungiyar ƙawance a faɗin da suke yi na murƙushe mayakan isis Kasar Turkiyya ta kwace garin Tal Abyad a watan da ya gabata bayan da dakaran kasar da mayakan kawancensu na Siriya suka kaddamar da farmaki a arewa maso gabashin Siriya a kan dakaran kungiyar SDF biyu bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na janye sojojin Amurka daga yankin. Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma farar hula ɗaya a wani hari da 'yan bindiga suka kai a wurin wani shingen binciken soja da ke arewacin kasar. Harin da aka kai jiya Juma'a na ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a faɗan da mayakan ke yi a cikin 'yan kwanakin nan. Yaya Sangare, ministan sadarwar kasar Mali, ya ce an gano mutane goma da suka tsira daga harin a wani wurin binciken na soja da ke inda laman a yankin Minaka. Gwamnatin kasar ta faɗa a wata sanarwa cewa an tura jami'an tsaro don su sa ido a wurin su kuma yi farautar maharan. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai farmakin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fashewar wata nakiya a Afghanistan ta yi sanadiyar mutuwar wasu yara su tara a yau Asabar a yayin da suke kan hanyar zuwa makaranta a cewar 'yan sandan kasar. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar Khalil Asir ya ce nakiyar ta tashi ne a arewa maso gabashin lardin Takhar inda ta kashe yaran waɗanda ke tsakanin shekaru tara zuwa sha biyu da haihuwa. asir ya kuma ce 'yan taliban ne suka binne nakiyar a wurin don farautar abokan gaba amma abin takaici a yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ta tashi ta kuma kashe yara ɗaliban makarantar firamare guda tara 'yan taliban da ke rike da ikon yankin suke kuma kokarin fatattakar dakarun da ke samun goyon bayan amurka ba su mai da martani ba a nan take. a gaida Maryam Dauda. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To duk da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe iyakokinta domin tabbatarwa da cewa iyakokin na Najeriya na ci gaba da kasancewa a rufe, rundunar sojan ruwa a birnin kalaba da ke niger delta ta kama mutane bakwai a wani jirgin ruwa da kare da shinkafa ga wakilinmu abubakar lamido sokoto da rahoton duk da cewar gwamnatin tarayyar najeriya ta rufe kan iyakokinta tare da jibge dimbin jami'an tsaro domin tabbatar da cewa iyakokin najeriya na ci gaba da kasancewa a rufe cimaka da sauran kayayyaki na ci gaba da matsa lamba wajen ta'annatin shigo da su sannan kuma jami'an tsaro sun ce a shirye suke domin tunkarar masu yi wa tattalin arzikin najeriya zagon kasa. a baya-bayan nan dai rundunar sojan ruwan najeriya da ke shiyar kalaba a jihar cross river da ke yankin niger delta ta ce ta kama wani jirgin ruwa makare da shinkafa inda suka kama mutane bakwai kuma nan take rundunar sojan ruwan najeriya ta tabbatar da cewar ta mika jirgin da aka kama ga hukumar hana fasa kwabri ta ƙasa wato custom domin ci gaba da bincike da hakan kuma na tuntuɓi mai magana da yawun hukumar ta custom ta najeriya musa jasif ata ta wayar salula sai dai kuma ya shaida min cewa cewar kawo yanzu ba zai ce da ni komai ba domin abubuwa da dama sun faru ya ce sai mun kammala bincike za mu sanar da ku daga baya a bayyana take cewar wannan ta'annati na fasa kwabri na ci gaba da afkuwa a shiyoyi daban-daban kama daga jihar Legas inda babbar tashar ruwan Najeriya take da kuma babbar tashar ruwan One da gabar ruwan Cross River wato kalaba inda aka yi wannan kame muhammadu dan tsuntsu wani mai safara ne daga gabar ruwan kalaba zuwa kasar kamaru ta ruwayen yankin niger delta kuma na tambaye shi ta wayar salula kan yadda batun rufe iyakokin najeriya suke musamman yadda aka nunar cewar yan fasa kwabri na amfani da shiyar ruwayen jihar cross river din domin shigo da kayayyakin su ba a kan ka'ida ba ya ce. Dama duk inda aka ce da boda ba da barayin hanya duk inda boda take tunda hanyar ruwa ne ba hanya guda ba ne akwai kananan lungunan ruwa da sauransu. Gwamnatin Najeriya dai ta bakin hukumar kwastan ta ƙasa ta ce ba gudu ba ja da baya wajen tabbatar da cewar iyakokin Najeriya sun kasance a rufe kuma za su ci gaba da saka kafar wando ɗaya ga duk wasu masu ƙoƙarin shigo da kayayyaki da aka haramta tunda bayan rufe iyakokin Najeriya manoma suka ci gaba da noma shinkafa shinkafa mai tarin yawa a fadin kasa ta najeriya inda tuni 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan shinkafa ta gida kuma ga abin da suke cewa sunana shehu bello mun dai ruhe da abin da ya shahi yau ga shinkafa ta waje tun me sha mu na kai ba don mu ma wala shinkafa ga tawo da mako sunana abdurrahman sahabi to gaskiya batun rohe boda kasuwancin mu ya ta'allaka ne musamman kusan kashi 90 ga wannan boda to rufe wanda aka yi yasa abubuwa sun tsaya ca kiran da nake ga gwamnatin Najeriya tun da dai an ce matsalan nan ta shigowa da shinkafa ci ya kamata a sanya dokoki a buɗe buɗe amma a matsa kaimi game da hana shigowa da shinkafa don yanzu in matsalar da muke fuskanta shine ba eh, eh, rashin shigowa da shinkafa ya yi sanadi a ruhe bodan da kasuwancin mu gaba ɗaya ya tsaya a bangare ɗaya kuma masu wannan safara ta shinkafa ta barauniyar hanya na ci gaba da yin tirjiya tare kuma da cewa ba gudu ba ja da baya na hodi da ba mu iya kowace harka wa yan harkar shinkafa za ka duk abin da aka yi ba mu iya wani harkar lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya Madalla a gaida Abubakar Lamido Sokoto. A Taraba kuma matsalar garkuwa da mutane ya sa kungiyoyin mafarauta da kuma 'yan banga wato vigilante da ma shugabannin Fulani haɗa kai da jami'an tsaro don magance wannan lamarin. Ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Yanzu haka baya ga lahirar Boko Haram babban matsalar tsaro da ke hana jama'a bacci a najeriya ita ce ta masu garkuwa da jama'a lamarin da ya kai jama'a na kaura cewa gidajensu domin da mai kuɗi da ma talaka ba wanda ya tsira to sai dai ko magance wannan matsalar ne ma ya sa yanzu haka kungiyoyin sa kai na maharba da yan banga wato vigilante da ma shugabannin fulani hada kai da jami'an tsaro wajen kaddamar da wani sabon hari a mabuyar waɗannan ɓata gari da ke jihar taraba arewa maso gabashin najeriya wanda kuma tuni ma kulla ta sama biyan kudin sabulu na baya bayanan shine farmakin da aka kai a mabuyan bata garin inda aka kama na kamawa kana kuma ka tsirar da wasu da ake garkuwa da su to kowane damara aka yi dan tala adamu da ke ma zama sarkin bakan jihar taraba ya koyi karin haske game da wannan nasarar da aka samu akwai nasarorin da muka samu sosai a cikin wannan dajin da muke na sakankanin malam ali yalwa kuma muna ganin cin gaba da muke nan yadda muka yi artabu da masu garkuwa da mutane da waɗanda muka samu muka kwato su mun yi artabu da 'yan kinafin da 'yan fashi da masu garkuwa da mutane kuma mun lashe takobi in allah yadda duk inda suka shiga sankanin taraba da makwabciyanta su da sai mun cin masu duk inda suka shiga za mu zakulo su ɗaya bayan ɗaya. kamar sarkin Bakan shi ma sarkin bindigan jihar taraba muhammad sanusi ya ce yanzu ko ba gudu ba ja da baya sai haka ta cimma ruwa. Mun tabbatar da mun raba su da zama a wannan wajeje da suke ta'addanci su wayannan 'yan ta'adda. Lallai mun kore su a wannan daji da suke zaune sannan mun karɓo wa'inda suka yi garkuwa da su sannan kuma mun samu nasarar cafke wasu da hannu. Wannan aiki dai muna yi ne don taimakon al'umma. Wannan muna yi ne don taimakon al'umma saboda halin da jama'a suka shiga na rashin tafiye-tafiye a hanya ba dama ka je kauye ko cin kasuwa kana tunanin masu garkuwa da mutane za su yi garkuwa da su ma dai shugabannin fulani makiyaya a jihar sun ce za su gaba da bada haɗin kai to amma kuma akwai hanzarin da ba gudu ba idan haka yanzu mu ku ba mu ku sama mu ido ku ba mu aikin na a hannu to in sha ma Allahu da mu da ku za mu bar shi abinda ba ma so mutum bai sani ba sai bugo mashi ya zo ya she maku a kama wani a kama wani wani bai dace ana taimakon mu sai a ce shi ma a kama shi gobe ba wani ba zai zo ba ni ina so in mun tafi mu haɗa kanmu uwa ɗaya uba ɗaya mu roki Allah Allah ya bamu abun da muke neman din nan mu fa mun zo domin ƙasar mu ta zauna lafiya mu ma mu ji daɗi yau ko ka mallaki duniyan nan gaba ɗaya in ba zaman lafiya ba za in ba zaman lafiya ba za ka zauna a dukiyanka ma za ka gudu ka bar dukiyanka. Honorable Ladi Baidu da majalisar wakilai ne mai wakiltar ƙananan hukumomin Addo lallau da kuma Karim Lamido ya mako bai na yunkurin gwamnatin jihar na bada goyon baya. Ka sake ku yi aiki nan tsakaninku da Allah a zana lafiya. Kuma gwamna ya ce in gaya muku akan cewa duk abin da za a yi kada ku ji maganan kowa ku yi aikin kawai kuma ya san cewa ya san cewa kuna yin abin ku sakani da Allah yadda zana lafiya yanzu an samu zama lafiya kwana hudu nan sakamakon wannan aiki na haɗin gwiwa yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar ta ce za ta ci gaba da ba da haɗin kai ga ƙungiyoyin sa kai domin yaƙi da bata gari dsp dabi misal shine ku kakakin rundunar 'yan sandan jihar da cewa tabbatar da sare inda suke shigowa domin su kama mutane da yin da su sannan kuma mun dukufa sosai don tattara bayanai kuma mu gano kuma har yanzu su waye ne. Koma da menene fata ko shine Allah sa kwalliya take biyan kuɗin sabulu Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma bari mu leƙa fagen wasanni. To a nan da ya Washington DC a yau an sha shagulgulan murnar cin kofin wasan kwallon gora ta zarika ruga da kungiyar washington nationals ta lashe a cikin makon nan to yanzu ga abokin aikinmu murtala faruk sanyin na da ya je wurin To Murtala yaya ga lamarin murnan cin kofin nan ne? Eto Hadiza gaskiya kusan za a iya ce kusan dubun dubatar jama'a ne suka tattaru a waɗannan titunan domin murnan wannan abu na tarihi da za a ce saboda wannan ne karon farko da wannan kungiya ta Washington Nationals ta lashe wannan kofi da ake kira World Series. Kusan ma wannan shine karon farko da ta ma kusanci lashe gasan tun daga wato cikin shekaru 95 ma'ana tun daga shekara ta 1900 da ashirin 24 ke ga kenan irin wannan abu ne da 'yan washington suka daɗe suna jira to kin ga kenan yau biki ba kama hannun yaro wani ne yasa suka yi dandazo a tituna a daidai lokacin da su 'yan wannan kungiya din suke maci cikin manya-manya motocin nan suna bayyana wato kofin da suka lashe a wannan gasar. Mm. To wani irin muhimmanci ne 'yan Washington suke ba wannan wasan Wace ba sananniya ba ce ma a afirka haka ne wato idan kika duba a nahiyar afirka a kasashen nahiyar afirka da ma turai da sauransu idan aka yi maganan wasa wacce za a kawo maganan kwallon kafa amma lamarin ya sha bamban a nan mm. ake ga wasannin da a nan ake bawa muhimmanci kamar suna da bambanci mm. idan kika duba kamar kwallon kwando wato basketball kenan mm-hmm. to wannan na ciki wadda world series ba ma kowa ya santa irin haka nan ba mm. amma nan suna ji da ita kuma wannan wato nasarar da suka samu suna ji da wannan nasara saboda haka ji suke yau tamkar yau yau wata sallah ce <laughs> eh, gari gaba ɗaya kasance ja ana a kowa cikin launin wannan kungiya ta wato Washington Nationals wato launin kenan ja kenan ko ko ba komai kin san launin ja suna ta'allaka shi da irin samun nasara haka a duk kasashen turai irin haka saboda haka biki ne ba kama hannun yaro. Mm, kafin ka fito me ake ciki a dandalin capital Eh to a dama maci ne kamar yadda na faɗa za a yi wato daga titin constitution wato daga unguwar constitution avenue wadda kuma za a karkare ta zuwa pennsylvania avenue wanda daga nan watakila za a zauna ya zuwa yanzu dai ko da muka fito muka rugo zuwa nan ɗakin mu na watsa labarai ana ci gaba da kaɗe-kaɗe da raye-raye ana ta rera taken wannan kungiya kazalika kuma wato to madan <laughs> ah, lokaci ya yi <laughs> mana aikin mana aikinsa to a gaida murtala faruk sanyin na masu saurare kuna tare na da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku yali kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa kotun kolin najeriya ta tabbatar da nasarar zaben shugaba buhari ta hanyar korar karar pdp wakilin shugaba buhari a kotun nuri bado ya ce ba mamaki nasarar da apc ta samu an samu canjes alkalan kuma gaskiya sai mu ce dai kawai alhamdulillah ana samun cigaba ana samun improvement yawanci abubuwan da ake yanzu ma an fi yarda da shi kakakin kamfen din pdp buba galadima ya ce akwai wata kotun ko ba mu yadda ba dole mu karba amma su sani fa akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka waɗannan shine kotun Allah. Shugaba Buhari ya garza ya ketare har sha bakwai ga watan nan da hakan ya jawo cece kuce. tafiye-tafiye da wanda shugaban kasa ya wanda a gani a kasa ai shine obasanjo wannan ya tafi ya je ya zo an yafe mutane ba suka da yawa amma wannan an tafi an dawo sai a ce ai tattalin arziki zai gyaru kuma ba abin da mu gani a kasa Allah ya yi wa wakilin rediyon Faransa Abuja Aminu Amin Manu rasuwa kuma an yi jana'izarsa a Jos. Nasura da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu kuma bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh hallur Maraya daga Kaduna. da kuma farfeso dauda isha'i ikara daga kaduna shima wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara a makon jiya ga sheikh maraya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآبي الطيبين الطاهرين وصحابي جميعا حق قدر كدار العظيم السلام عليكم متن arewacin نيجيريا wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa albarkoki masu yawa. Ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa wato fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in. amma idan mu ce duba sai ga arewacin najeriya ya fi samun kaso mai yawa bayan haka za ka ga najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita dubu ɗari tara da ashirin da uku da ɗari bakwai da sittin da takwas amma fiye da kashi saba'in da ɗaya na wannan faɗin ƙasa da allah yawa najeriya za ka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi wato in an noma wani ba a can bai yi ba wato za ka ga a wancan bangare wannan abu ya yi duk duniya ba wanda take da wannan kamar najeriya in ka duba sai ka ga fiye da kashi saba'in kuma daga cikin ɗari na ƙasar noman nan da allah subhanahu wa ta'ala ya azurta najeriya yana arewa sai dai babban abin takaici sai ka ga cewa wato yankin da allah ya mishi arzikin nan mai yawa na jama'a da kuma cewa yawan fadin kasar najeriya ya arewacin najeriya din ne sannan gashi kuma in ka duba tojan bangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa da suka fi daɗewa suna mulki to idan mutu ya duba ga shugabanci ga faɗin ƙasa ga yawan jama'a to bai dace a ce arewacin najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu na tashin tashina rashin kwanciyar hankali sannan gashi kasar najeriya tana dauke da mutane fiye da miliyan ɗari. wanda suke cikin talauci wanda ba sa iya samun aƙalla dala guda a rana to sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta najeriya suna arewacin najeriya ne to babu yankin da ke nan ya fi kamata a ce ya sami kwanciyar hankali ya samu lumana domin ba abin da za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya matukar yankin nan ba shi da zaman lafiya za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin kirista da mabiya addinin musulunci ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba a wannan yanki na arewacin najeriya ɗin to sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san kirista ba bai san musulmi ba bai san ma wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa masu gabas sannan za ka ga ga sace jama'a sannan ga fiye da mutum miliyan biyu wanda aka raba su da wuraren su na zama wato suna tsuguna yanzu a sansanin da ake kira sansanin 'yan gudun hijira sannan ga fyaɗe da 'yan ta'addan suke yi abubuwa dai marasa kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganinsa. Shi ma Profesa Dauda Ikara ya ci gaba da cewa. Abin da nake so faɗa a ga da musamman jama'ar mu na arewacin Najeriya kan mahimmancin zaman lafiya shine ne mun sani an samu wasu lokatai da an fata bom a majami'u an fata bom a cikin masallaci an saka ma a wurare da daban har na wurin masu yin ibadar addinan gargajiya a garuruwa da daban irin su jihar yobe borno adamawa wajen jihar zamfara nan kudancin kaduna da sauransu duka to ga a waɗannan wuraren ita ibada kanta ko da mutum na wani irin addini ne saboda rashin zaman lafiya gaskiya ta kan yi wahala domin mutane suna tsoro kada a far masu a wurin ibada a karkashe su ko kuma a da ma wuraren ibadan tare da su gaba ɗaya bayan an kashe su ina na ba da shawara arewa ya kamata mu duba al'amarin zaman lafiya mu gani zan so in sake karawa a matsayina na malamin jami'a malamin makaranta da idan akwai zaman lafiya makarantu suka iya ci gaba da karantarwa don samun ilimi na boko da na addini a yalwace ingantacce ana misali yanzu in ka je yawanci yankunan da ake nan a najeriya a jihohin da mai iya ɗan shiga ya ga cewa kamar ala misali a jihar yobe a jihar borno jihar zamfara wata rana da na tafi sokoto da ke na akwai garuruwan da saboda rashin zaman lafiya da shi a yanzu makarantun kansu ma an kulle su an rufe su da ba yara ba ma'aikata ba malamai a cikin makarantun saboda ne saboda tsoron kada su zo su farma malamai su farma yaran makaranta da sauran ma'aikata a makaranta su hagar da su ko kuma a goma a sace malamai irin yadda aka yi da da daɗewar nan ba gani mun ji a nan kudancin kaduna mun ji a jihar rivers mun ji a sauran wurare an je makarantu an kwafi yara masu garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa aka kwafi yara har tare da malamai a shekaran jiya nan na daɗi a labaran duniya ana nunawa a jihar delta a wata makaranta an kwashe 'yan makaranta har da ita principal ɗin makarantar ta samu ta tsero ta tsira da kyarto a irin wuraren nan ba a da duk makarantu suna rufe ilimi karantarwa ta tsaya samun neman ilimi ko samun ilimi ya a dan ne domin su malaman kansu da iyayen ya da su yaran makarantar ina tsoro kada a zo a kama su don neman kuɗin fansa da sauransu irin wannan da dole ne ta da sai a rufe makarantu ilimi ya tsaya kan idan kuma komai ya tsaya ba ka ya nuna kuma shi kanki tattalin arzikin kasar mu ba gaskiya in ba tare da zaman lafiya ba ba zai taɓa inganta ko ya haɓaka ba ala misali yanzu da rikice-rikice nan da ake yi a wuraren da kaga shi kan shi yancin kuɗi na najeriya dole ne kullum ka ga ana saka ah, kuɗaɗe masu tsoka a ɓangaren tsaro don mai domin dole a nemi kayan yaki na zamani a ba sojojinmu domin su iya faɗa da waɗannan masu tsarin ya tsaye da suna da kayan faɗaɗe da na zamani da kaga yawanci kuɗin ƙasa sai ka daina tafiya a ta ɓangaren neman a tsaro neman zaman lafiya saboda ba zaman lafiya ko inda akwai zaman lafiya cikin ƙasa kuma an kuɗaɗen maimakon a suka kashe su ana ce bindigogi da jiragen sama da yaƙi da bankunan yaƙi da sauransu ana ba sojoji don su yi faɗa da yan da zaune ɗaya ta da duk waɗannan kaɗan ba za a kai su wajen ba za a iya ɗaukan su a yi wasu abubuwa na ci gaba ko a gina makarantu ko a samu jama'a ruwan sha mai kyau ko kuma a gina asibitoci yadda jama'a za su amfana lokacin da jama'a ba wani ba su da lafiya za a iya kai shi asibitin nan a duba shi likita ya ba shi magani ya sha da sauransu ko a yaya hanyoyi ma a cikin ƙasa wanda jama'a za su za su ji daɗin zirga-zirga kai da kawa da tafiye-tafiye su ne da kullum domin bayan halaliya da su da kullum to amma saboda rashin zaman lafiya da waɗannan tundun kuɗin dole ne ana tura su a ɓangaren tsaro a a siyo kayan yaƙi da sauran a ba sojoji don neman zaman lafiya to ni ina ba da shawara ya kamata arewa mu zauna duba dukkan 'yan arewa nan ne da tuntuɓi juna mu yi wa juna magana mu gane mu fahimta mahimmancin zaman lafiya da kuma duk abin da za mu yi da kokari a kowane bangare na arewa dangantaka da take musamman tsakanin manoma da makiyaya ina so mu fahimta cewa shi makiyayi yana amfana da manomi fa domin manomi sai ya nuna sai ya nuna amfanin nan kafin su kai dabbobin makiyayi za su samu abinci kamun shi kanshi ma makiyayi zai samu abinci domin in manomi bai yi noma ba makiyayi fa ba zai samu abin da zai da dabbobin su ko abin da zai ci ba da yawa za ka ga cewa a cikin daji yanzu ciyawa ta yi karanci a makiyayi nan sun fi dogara musamman da amfani a su dabbobi da kuma bayan an gama girbi manomi zai iya tura dabbobin su cikin gonaki su ci abubuwan da manomi ya bari bayan girbi to saboda haka shi kanshi kuma manomin shi ma yana bukatar makiyayi musamman kaga dabbobi sukan samar da takin gargajiya a cikin gonakinmu wanda aka yi amfani da shi manomi ya rage kuɗin da yake zubawa a sayan takin zamani kuma shi kanshi kiyayi bayan haka kan samar da nama da shi manomi daga dabbobinsa wanda ya sani wajibi ne jiki yana bukatar wannan sanadarin da ake kira protein daga naman dabbobi. nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice ma'aikatar tsaron kasar Turkiyya ta ce akalla mutane goma sha uku aka kashe a wani harin bom na mota da ya tashi a kusa da wata kasuwa yau Asabar a garin Tal Abyad da ke bakin iyakar kasar daga arewacin kasar. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma ma'aikatar tsaron ta dora laifin akan mayakan YPG wato bangaren kurda wanda ke cikin dakaran Siriya na SDF. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya akan su dauki mataki kan wato wato 'yan kungiyar ta YPG. Ma'aikatar ta bayyana su a matsayin muguwar kungiyar 'yan ta'adda. Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji hamsin da uku da kuma farar hula ɗaya a wani hari da 'yan bindiga suka kai a wurin wani shingen binciken soja da ke arewacin kasar. Harin da aka kai jiya juma'a na ɗaya daga cikin munanan har haren da aka kai a faɗan da mayakan ke yi a cikin 'yan kwanakin nan. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya hada shirin da injiniyan namu na yau Kate Holmes ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.